واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da tara ga watan daya watan al a wannan shekara ta 1426 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina ina godiya ga ubangiji subhanahu ta'ala da ya kaddara haɗuwar mu a cikin masallaci wanda masallaci ɗaki ne daga cikin ɗakunan Allah babbar ni'ima ce ubangiji ta'ala ya baka ikon zuwa ka saurari abin da za a karanta maka na ayoyi daga cikin littafin, da hadisai daga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko fadakarwa a masallaci ko yada ilimi a cikin masallaci daya ce daga cikin hanyoyi da ake raya masallaci da su manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito daga Abu Huraira yace majtama qaumin fi baiti baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffathum al-malaika wa dhakarahum Allah fi man 'indahu bayan da za a yi mutane su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci a cikin masallatai ya tulona kitabun lahi suna karanta littafin Allah a tsakaninsu da juna wa ya ta dara bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakaninsu babu yanda za a yi siya haka illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka a kansu wato za a samu kowane ɗaya daga cikinsu cikin hali na natsuwa cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa sannan wa ghashiyat umur rahama face sai rahama ta lullube su gaba ɗayan su sannan kuma wa haffat kumul mala'ika face sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira sannan kuma wa zakarahumullahu fi man inda ba inda za a yi mutane su haɗu a wani ɗaki cikin ɗakunan Allah wato masallaci a cikin masallatai ya tuluna kitaballahi suna karanta littafin Allah a tsakaninsu da juna wa suna bainahum kuma suna darasin littafin Allah a tsakaninsu babu yanda za a yi fi haka illa nazalat alaihim sakina face sai nutsuwa ta sauka a kansu wato za a samu kowane ɗaya daga cikinsu cikin hali na natsuwa cikin hali na bayar da saurare da kulawa dangane da abin da za a karanta masa sannan wa gashi ta umar rahama face sai rahama ta lullube su gaba ɗayansu su sannan kuma wa haffat humul mala'ika face sai mala'iku sun kewaye su sun yi musu da'ira sannan kuma wa zakarahumullahu fi man inda sannan Allah zai ambace su a fadar shi ta mala'iku wannan falala ce bawa ya samu kanshi cikin wannan hali da haka nike roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sa wannan hadisi ya gaskata akan mu gaba ɗayan mu abinda za mu tattauna a kai a yau ko abin abinda nake gani ya kamata in ja hankalin yan uwana musulmi a kansa a yau a hakikanin gaskiya rayuwar mu musamman ta matasa tana da matsala na ta kaita bane a birane ta zuwa ga ƙauyuka sannan kuma ba wai a nan cikin jihar Bauchi kadai ba kusan abin ya zama ruwan dare ga galibin manya-manyan birane namu a nan arewacin matsaloli waɗanda matasa suke fuskanta suke fama da su daga cikin su akwai kangare ma iyaye ka samu matasa ba sa ganin girman mahaifansu ba sa ganin girman wanda ya tsira su shekaru ba sa ganin girman malamansu ko malamai na addini ko malamai na boko wannan matsala ce wanda kowa ba zai iya mutu a kanta sannan abu na biyu sakaci da ilimi ilimin addini da ilimi na zamani wannan yana ɗaya daga cikin abin da matasan mu ba sa ba shi kulawa ba su ɗauke shi da muhimmanci ba Birgewa ne mutum ya yi fashin zuwa makaranta kuma birgewa ne idan mutum ya je makaranta din ya gudu lokacin tashi bai ba wani lokacin birgewa ne cinyewa ne a tsakankanin matasa lokacin da malami ke sharhin wani abu a gaban blackboard yana rubutu yana bayani ɗalibi ya fita window ya yi tafiyarsa sannan matsala ta uku daga cikin matsalolin da suka kanan na tsaye matasan wato zaman kashe wando zama na hira zaman dama mabanci zama na surutu da zura ido wannan wani abu ne wanda ya kan da zama daga cikin matasanmu, sannan abu na hudu tasirantuwa da al'adu na turawa ko ka ce al'adun kafirai waɗanda ba na musulunci ba sawa'un wajen sanya tufafi da kuma wajen gudanar da al'amuran rayuwa na yau da gobe wannan ita ma matsala ce da ta kanan na zama daga cikin matasan sannan abu na biyar daga cikin ababen da suka kanan na a matasan ko ya zanto ruwan dare a tattare da su rashin tausayi rashin jin kai wannan rashin tausayin ya shafi tsakaninsu da mahaifansu tsakaninsu da yayyansu tsakaninsu da kannansu tsakaninsu da kowa wato kamar mutum yana rayuwa ce tashi ta shi kadai kansa kawai yake wa tunani baya tunanin cewa yana zaune cikin al'umma ba na tsammanin cewa akwai wanda yake da karfin halin da zai iya kare ta ni kan wannan abin da na sai dai ya ce na rage akwai ƙari na cikin ababen da ba faɗa ba to idan muka ɗauki matsala ta iyaye gare ma iyaye da gare wa na gaba da rashin da'a wannan alama ce ta taɓewa bawa ya samu kansa a cikin wannan halin domin iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu a matsayinmu na mutum ubangiji ta ala ya tabbatar da haƙƙinsu cikin sa na girma a wurare daban-daban don ya nuna girman haƙƙin iyaye ma sai ya haɗa shi da haƙƙin Allah cikin aya ɗaya haƙƙinsa shi Allah da haƙƙin iyaye haƙƙin Allah shine bauta haƙƙin iyaye shine a kyautata musu ayi musu ihsani ubangiji ta ala ce wa abudullaha wa la tusriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana sannan kuma yake wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana wato ku bautawa Allah shi kadai kada ku hada shi da wani sannan ku kyautata ma iyayenku ita ko aya ta biyu wa qada rabbuka ubangijinka yayi wasiti ko yayi umarni ya bayar da doka Allah ta abudu illa iya kada ku yadda ku bautata wa kowa sai shi sannan wa bil walidaini ihsana iyaye kuma ku kyautata musu ba mu kadai ba hatta al'ummar da suka gabace mu da haka Allah ya musu wasiya wa idza akhadna mithaqa bani isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana Allah ya rike alkawari tsakaninsa da banu Isra'il zurriyar gidan Annabi Yaqub alaihi salatu wassalam cewa lalle kada su bauta wa kowa sai Allah sannan kuma su kyautata wa mahaifansu wato wasiya ce da Allah ya yi ta ga mutanen farko da na ƙarshe kuma wasiya ce yadda Allah ya yi ta ga magarin mutane ɗaiɗaikun mutane haka ya yi ta ga keɓantattun mutane su ne annabawa hatta annabawa an yi musu umarni akan su mutunta mahaifansu kaga ko idan akwai wani mutumin da ya kamata ya wuce gaba mahaifinsa ya bishi, to shine annabi amma su da kansu an ce su zamanto masu da'a ga mahaifinsu haka kuma Allah ya siffanta su da hakan a cikin littafinsa mai girma to da haka iyaye suna da girman haƙƙi a kanmu amma dauki ɗaya daga cikin wurare da aka yi bayanin bin iyaye a matsayin misali cikin alƙur'ani faɗin Allah ta'ala wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana sai ce in ma yablughanna indakal kibara ahaduhuma na kilahuma idan ɗaya daga cikin su ya kai girma a wurinka ya manyanta su biyun ko ɗaya daga cikin su iyayen ɗaya ko su duka sun manyanta fala ta kullahuma uffin to kada ka faɗa musu wata kalma da ke nuna rashin ladabi lafazin al'uf daga at a cikin harshen larabci shine adna maratibil isa'a daraja ta karshen kasa ta munanawa menene abu na karshe na munanawa wanda daga shi sai babu to wannan abin ba a yadda ba kai wa mahaifinka shi ko kai wa mahaifiyarka shine ma'anar fala ta kullahu ma uffi wala ma kuma karkai musu tsawa wa kullahu ma qawlan karima ka faɗa musu magana wadda suke ta mutunci ta karramawa da girmamawa da mutuntawa lokacin da kuke magana kai da mahaifanka ko ɗaya daga cikinsu bai dace ba kana cewa yana cewa kana faɗi yana faɗa sai dai ya gama magana sannan ka bashi amsa sannan bai halatta ba daga masa murya kamar kana magana da sa'anka yayin da ya magana da babban murya sai ka yi magana da muryar da bata kai tashi dagawa ba yayin da yake cikin magana ba za ka yanke shi ba za ka kyale har ya kare sannan ka mayar da martani shine wa kullahu ma qawlan karima ma janaha جناح min ar الرحمه lafazin aljanah abin da yake nufi fiffike lafazin azzul abin da yake nufi kaskanci wato yayin da kuma lafazin arrahma abin da yake nufi jin kai waɗannan kalmomi yayin da aka haɗa su da juna ba a fassara su da asalin ma'anarsu da aka san su a larabci sai dai a kalli kalmar a jumlace idan ka haɗa kalmomin me suke nufi idan laraba sun faɗe ta me suke nufi lafazin waqfat lahuma wato ka sassauta musu janaha zulli in za ka fassara da hausa fassara ta kai tsaye fuka-fukai na ƙasƙanci minar rahama saboda jin kai min dinnan sababiyya ce to kaga a nan gurin mai jin hausa baka isar masa da sakon da aya take nufi ba shi yasa malamai suka ce ba a fassara ta da ɗaiɗaikun ta sai dai ka kalli jumlar gaba ɗaya sentence din da yake nufi Abin da sentence din yake nufi gaba ɗaya ka zama mai kaskantar da kai a gare su ka zama mai tawabu tattare da su ko da ka fi mahaifinka ilimi ko da ka zama mai mulki shi baya da shi ko da kana da wadata shi yana tarakka ka zama mai kaskantar da kanka a gare shi kada iliminka da mulkinka da dukiyarka su yi tasiri wajen nuna kamar shi ba mahaifinka bane ba ka kaskantar da kai a gare shi ne ma'ana wasu sabla wa da na hanzu min Allah ma'ana ka zanto mai tausayi a gare shi ka zanto mai kaskantar da kai a gare su su mahaifinka wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kullum ka rinka musu addu'a ta gare cewa ya ubangiji ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro karfi mahaifiyarka ta wahala da kai tun kana ciki ka canja mata yanayin jikinta ka canja mata yanayin ma yadda take jin ɗanɗanon abincin da take ci a yi ne sakamakon tana ɗauke da kai a ciki abin da ta take ci a yin sakamakon juna biyu ba ta iya ci abin da da yake ba ta sha'awa yanzu ba ta son ma ta ji ƙanshinsa sai yanzu ce ta dinga tashi duk kai ne ka zanto sababin ta samu kanta a wannan halin har tsawon wata tara aka haife ka da nonon ta ka rinka tsotsa har ka girma kafin ka fara cin abinci ta hana idan ka bar ta barci dan kai kai barci ta hana kanta hutu dan kai ka huta mahaifi kuma ya dauki dawainiyar ka da cinka da shanka da ka abin da ya shafi rashin lafiyarka makarantarka tufafinka da sauran dawainiya da na gari yakan tuna irin wannan matashi na gari yakan kalli wannan ababan ya rika tuna su sai wannan ta sa ya wa iyayensa addu'a ta gari rabbir hamma kama rabbayani gida mutum rika cewa ya Allah ka ji kansu irin yadda suka ji kaina ina yaro kankani to wannan wuri ɗaya ne daga cikin wurare fa da Allah madaukakin sarki yake maganar kyautatawa mahaifa a cikin alqur'ani mai kyau manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cikin hadisi ingantacce cewa ridha Allah fi ridha walidaini wa sakhtuhu fi sakhtihima Allah yana yadda da bawa yayin da ya kasance iyayensa sun yarda da shi ba sa fushi da shi ba sa kulle da shi a zuci Allah na fushi da bawa yayin da ya zanto iyayensa suna fushi da shi suna kullace da shi a zuci dan yayi musu wani rashin mutunci da rashin kunya da rashin da'a ko manzo Allah ya bayyana cikin wani hadisi cewa daga cikin laifuka da yawan laifuka Allah yakan kyale mai sune ne sai mutum ya je ranar tashin kiyama bai ba sannan a kama shi da hukuma amma duk wanda ya kan gare ma iyayensa Allah na gaggawar kama shi da hukuma tun daga duniya matukar bai gaggawa ya je sun yi sulhu tsakanin shi da mahaifansa matukar bai koma yana musu da'a da biyayya don haka dukkan mataki mace ko namiji da ya kan gare ma mahaifa to ya tabbatar cewa yana cikin fushin Allah duk lokacin da iyayensa suke fushi da shi kuma Allah ba zai dinda fushi da kai ba har sai lokacin da iyayenka suka dinda fushi da kai kuma ka tabbatar ko da yanzu ka ganka lafiya kalau ka saurari ukubar da take jiran ka in baka tuba ba da haka shawara ita ce kai kokarin gaggauta tuba ka tuba zuwa ga ka subhanahu wa kuma ya tabbata cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci kafin ya hau minbari sai aka ji ya faɗi kalmar amin har sau uku sai sahabbai suka tambaye shi me kai wa amin me ya faru sai ce amin ta farko mala'ika jibril ne yace da ni Allah ya kaskantar da mutumin da ya riski mahaifansa ko biyu da rai ko ɗaya daga cikin amma da ya mutu da'a da biyayya irin wanda za ta kai shi aljanna ba Allah kaskantar da shi Allah wulakantar da shi mala'ika jibril ne ya faɗa haka yace ni kuma sai ce amin amin ta biyu ko mala'ika jibril ne yace Allah ya kaskantar da mutumin da watan ramadan ya same shi har ya fita ba tare da mutum yayi wani aiki da zai zama sanadiyar shigansa aljanna ba ya ki ya lalace ya tayin shirme cikin watan ramadan ya ce da haka ni kuma na ce amin amin ta uku kuma malaka jibril ne ya ce Allah ya kaskantar da mutumin da aka ambace ka bai maka salati ba ya ce ni kuma na ce amin to kaga addu'a ce da shugaban mala'iku yayi shugaban annabawa kuma ya ce amin ba wata addu'a da ta samu mutum ko ka ce halitta biyu ya falala da suka haɗu akan ta irin wannan addu'a da haka a nan gurin ya kamata mata su hatar duk wanda ya san cewa yana rashin kunya ga mahaifinsa ya je nemi gafararsa duk wanda ta san tana rashin mutunci ga mahaifanta ta je ta nemi gafara ba daidai bane ba ka rinka yawa mahaifinka rashin kunya ka rinka masa rashin mutunci yana magana kana magana yana tsawa kai ma kana tsawa ya fara magana kafin ya karasa ka yanke magana ko ka yanke maganar sa ya sa kake aiki ka kana ganin shi cikin wahala ya manyanta baka jin tausayin sa wani lokacin ba ɗauki lokaci baka je ka duba shi ko ka ga yadda shi ba ba dan tana ka ya shi waɗansu ayyuka da suke damunsa a cikin rayuwa wannan rashin kirki ne kuma rashin mutunci yana ɗaya daga cikin abin da ya katuto a cikin matasan musamman idan aka yi rashin sa'a ba haifin ya zanto talaka ba mai wadata ba ba mai mukami ba waɗansu suka yi ladabi da biyayya ga mahaifan idan yana ganin mahaifin na da kuɗi saboda zai samu bukatunsa su biya ba wai dan Allah ba ba wai biyayya ce da yake yin ta dan yana son aljanna yana gudun yana jin tsoron wuta a magana magana ce ta yana son yayi kwance kwance dan ya samu na ba wajen mahaifinsa to duka waɗannan abu ne wanda yake bai dace ba a samu matasan mu da su abu na biyu sakaci dangane da ilimi ilimi shine rayuwar dan adam ilimi ni'ima ce daga cikin ni'imomi ba ni'ima da ta ilimi girma daga cikin ni'imomin da Allah yake wa bayu bil adama ilimi yake bambance tsakanin dabba da dan adam domin mutumin da baya da ilimi bambancin sa da dabba baya da yawa ilimi kuma yana da lokacin yinsa wanda idan ka bari ya wuce ba tare da kayi ba to ko ka so kana son ka yi to za ga waɗansu matsaloli sun zo da za su hana ka yi ilimi na buƙatar kuruciya da yarinta lokacin da za ka yi idan har ka yi sake baka yi shi ba kana cikin kuruciyarka za ka girma kana son ka yi ilimin babu lokaci saboda harkokin rayuwa sun maka yawa ko kana son ka yi ilimin matsalolin duniya sun cika maka kai sun cika zuciyar babu wani gurbi da aya za ta shiga ta zauna ko wani hadisi na manzon Allah ko wani abu da zai amfani ka cikin rayuwarka ta addini ko rayuwarka ta duniyar ka dan haka wauta ne a sabu cewa muna sakaci da ilimin addinin musulunci rashin sanin ya kamata ne a sami mu cikin wannan halin ba haka matasa suke ba a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam in kana neman yan gaba dai gaba dai cikin ilimi zaka samu galibin su daga cikin matasa ne Ali bin Abi Talib yana cikin matasa dan annabi ya zo da musulunci yana dan shekara arba'in a duniya ali bin abi talib yana dan shekara takwas ko goma ko 12 kamar yadda kutubu sira suke sabani wato mafi yawancin shekarun da aka ba ali bin abi talib lokacin da aka kiran shi zuwa ga musulunci yansa su ne shekaru goma amma dan su malaman sira sun ce na dan shekara takwas Sunan ne yan gaba dai gaba dai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam irin su usama ibn zaid al-hibb ibn al-hibb irin su abdullahi ibn umar dukkan waɗannan matasa ne annabi ya bar duniya ba su kai ma shekara ashirin ba a duniya. usama ibn zai abdullahi dan umar annabi ya bar duniya suna tsakankanin shekaru ashirin ne ko ashirin da ɗaya ko dake wani abu makamancin haka duk tarar da kake ji an ce usama ibn zai ko abdullahi bin umar irin sa anas dan malik galibin sahabban annabin da suka yi fice ba yan shekara talatin ne zuwa abin da yau kasa ba wanda suka wuce shekara talatin ba to yadda matasa suke kenan a waɗancan lokacin da baya to amma a yanzu sai kasance matasa sun shanta shi da wanda suke karatun bakon da wanda suke karatun arabiyan illa mar rahima rabbuk sai in kaɗan irin waɗanda wato suka ɗan yi fice a kan sauran amma galibi sakaci da ya ba kuma ba ma jin kaskanci a tattare da mu cewa mun zama kidahumai mun zama da daƙiƙai ba mu da fahimta ba ma jin kaskanci game da wannan duk da kalubalen da yake fuskantar al'ummar musulmi a yau idan aka ce ga yara suna zuwa makaranta junior secondary school ko senior secondary school idan ka samu tsakanin yayan musulmi da yayan arna duk wanda ka yana yawan faki sai ka samu dan musulmi ne yayan arnan ba ta faki kuma yayan musulmin su suka fi samun gata sama da yayan arna yayan musulmin wani mahaifin sai kawo shi wani mahaifinsa ya sai masa mashin wani ya sai masa keke wani ya bada mota a kawo shi makarantar kuma ya kasa cin komai idan an yi jarabawa shi ne yawanci abin da ake ci amma ya yayan arna a kasa za su tafi waɗansu ko kuɗin mota babu amma su tsaya su mayar da abin gaske kai ɗan musulmi ko ta kai baka ji kan haka yawanci halin da muka samu kan kira da haka nan gudun matashi wanda ya san ya kamata shine wanda ke biyo ilimin muhimmanci dan ya san shekarun su shekaru ne na karatu kuma duka ilimi guda biyu ilimin addini da ilimin zamani kowanne ba shi muhimmanci ya danganci wanne ka ta fi fahimta idan kwakwalwarka ka fi fahimtar ilimin addini to sai ka mai da ka gaba ɗaya ya zanto na addini idan ka ta fi fahimtar boko sai ka mai da ka ya zama na boko sai dai kasancewar ina boko wannan baya nuna ba zan karanci addini ba zan zama ɗan yaƙi da jahilci a fagen addini kasancewar ina addini wannan bayanin cewa ba zan yi boko ba zan zama dan yaki da jahilci a fagen ilimin boko dan in hada guda biyu? dan zai amfani a rayuwa wanda ya hada guda biyu cikin ilimomin nan yafi wanda ya takaita akan guda ɗaya kawai bai san ɗayan ba idan ka samu dan arabiya wanda ya hada da ilimin zamani komin kankantarsa ya fi dan arabiyan da tsantsa karatun addini bai san komai a ilimin zamani ba idan ka samu dan boko wanda ya hada da ilimin arabiya komin kankantarsa sai ka samu ya fi dan boko da boko zalla kawai yi dan boko a ƙida. ba ma za ka haɗa su kuma hakikanin gaskiya daga cikin ma masu cutar da addini ai galibi suna yan boko a akida wanda kullum su suke sayar da mu su suke sayar da yancin akan dan abin da za su samu da duniya kaga a nan gurin wajibi ne matasan mu su tsaya su baiwa ilimi muhimmanci dan kalubalen da yake fuskantar mu a matsayin mu na al'ummar musulmi na Najeriya wallahi tallahi ba kankani bane duk mai hankali duk wanda zai amfani da kwakwalwarsa kuma yana kallon ababen da suke faruwa a Najeriya to ya san cewa muna cikin hatsari ba kankani ba yanzu taro ake cewa za a yi taro na kasa ko dan tattauna dangane da makomar Najeriya Najeriyar da hatta waɗanda ba musulmi da ke cikin ta ba sun yadda musulmi ke da majority a cikin ta waɗanda ba musulmi ba ko a ciki ko a waje sun yadda musulmi ke da majority a Najeriya bayan majority na 55% fa ko 60 a'a magana ce ta 70 65% zuwa 70% haka duk ake bayar da alƙalumma na adadin musulmi a Najeriya kashi 65 cikin 100 zuwa kashi 70 cikin amma a tashi za a zaɓo wakilan da za su tattauna kan makomar ƙasan ta siyasa makomar ƙasan ta tattalin arziki ta harkar mulki ta komai da komai a ce musulmai gaba ɗaya an ɗauki mutum ɗari da sittin ne da biyar amma ka ɗauki kirista ɗari biyu da goma sha bakwai ma'ana adadin kirista a cikin taron ya ninka na musulmi da mutum sittin da ɗaya inda duk musulmin da suka je wajen taron sun ce a yi musulunci kada a cire shari'a to kiristan da ke ciki sun fi su yawa mai ratan gaske ta yadda haɗuwar ƙuri'ar su wuri guda ba zai wani tasiri ba kuma an zura ido an yi shiru ba wanda yake magana kuma wani abin farauki aka ce a ɗauki sarakunan gargajiya guda shi da zansu wakilci taron a madadin sauran sarakunan gargajiya sai aka ɗauki hudu kirista biyu musulmi malaman jami'o'i a ɗauki guda shida nan ba za ka ɗauki hudu kirista biyu musulmi ka duba irin wannan tsofaffin jami'an soja aka ce a ɗauki guda uku za ka ɗauki biyu kirista ɗaya musulmi yan jarida wanda za su wakilci yan jarida a wajen taron a ɗauki mutum uku duka ukun kirista wato abin ma ka yi ta ka san wasa ake kawai da aka zo aka yi taron farko ranar litinin an yi shi ne sau taɓi a ga idan an gama taron me za ku ce ko ko ba ku ba ne wakilan ku za su ce abin da wakilan ku za su ce shine zai sa a canja abin ku a ki shi da wakilan ku ba su yi wata magana mai ƙarfi ba har yanzu saboda yanzu kan yanzu ana sa za a ƙara mutum ashirin akan waɗancan wakilai da na faɗa to idan an ƙara wannan mutum ashirin kaddara dukkan musulmi aka ba har yanzu kirista dai sun ninka mai yawa da mutum arba'in da ɗaya shugaban sana ba zamanin Obasanjo zai dauki mutum ashirin gaba ɗaya da ya ba mu duka karin da zai sannan kuma idan suka tashi dauka daga bangaren su sai su zaɓi wanda ya karantu a boko kuma ya san addini shi na kiristanci zai zama cikakken wakili na kiristanci mu kuma in suka tashi ɗaukar cikin mu sai su ɗauki raftan cikin mu akwai waɗanda aka ɗauka a wajen taron wallahi an kai shi ban ɗakin zai tsari saboda ya tsufa ya tsufa har ya gaji da koyarwa kawai abin da yake so ya huta amma an ce shi ma ya zama wakilin ku ko ba mun da addini an ce kuma ya zama wakilin ku akwai wanda aka dauka cikin waɗanda za su wakilce ku an ce yanzu da ƴaƴansa ƴan mata guda uku ya tafi suke kwanciya a Abuja a ɗaki ɗaya wanda wannan kaga baya bada hoton kalta ɗinku ko addini <laughs> amma kuma shine wakilin ku ne a wajen taron ma'ana wakilin mu ne mu al'ummar musulmi na Najeriya wannan shine rashin mutuncin da ake a hakikanin gaskiya wannan ba su yi haka ba sai da suka tsaga ta da jini kuma babu yadda za a yi haka kawai ta hanyar surutu su iya canja wannan ba sai fa in mun canja wani sabon da daban kuma sabon da daban mas'uliya ce da ta taya kan masu mulki tana taya kan al'umma gaba ɗaya al'ummar musulmi na ta faɗa a wurin karatuttuka daban-daban abin da zama mai ta yanzu ba sabo bane ba cewa idan ka dauki jami'o'i na kudancin kasar nan gaba daya Obafemi a wani University, University of Lagos, in suka University, University of Ibadan, dukkan wata jami'a ta kudu ba za ka sami adadin musulmi cikin lecturers cikin ma'aikata a jami'ar cikin laborori cikin ɗalibai da sai kai kashi biyar cikin ɗari ba amma sai ka dawo ADU Zaria Unimed Danfodo University Bayero University ATVU sai ka samu muna kare jirgin guri jini duk wani lokacin ma sun fi mewa ta fuskar malamai din wani lokacin ma sun fi mewa ta fuskar dan yanzu a ADU admission din da ake shekara hudu zuwa yanzu kusan 70% duk kirista ake dauka sati ne musulmi kuma an yi ta dan kai kai musulmin dan arewa to wannan sai musiba ce wannan a daidai lokacin da matasa mutum da su ne aka yi university din dan su suke yawo a gari suna kara kaina sun zama yan sara suka wannan zai yi wancan wancan zai soki wancan da kace kace da wauta da shan shoduto da shan kwaya da dabbanci da rashin sanin ya kamata wallahi idan muka tafi a haka mu yi gyara ba watan wata rana zamu zama bayin waɗannan mutanen muna ji muna gani a kasar mu suna yin planning ne na shekara hamsin mai zuwa ba zan su da 2005 har 2010 in sun san cewa abin da za su shuka sai daga nan zuwa 2015 17 20 shukar za ta fito sun yi da ta fito a wancan lokacin sun yi da ta fito a wancan lokacin mu ne ba mu tsara mu tafi a haka da ka mu ne ba ma yin tunani na me za mu yi gobe da jibi da gata ballantana tunanin shekara ɗaya shekara biyu shekara uku mai zuwa ba wanda zai tsaya tsayin daka ya ga cewa wannan abin da ake kulla mana na makirci ba a ci nasara ba sai matasa to ko ba za mu iya tsayawa haka ba kawai muna jahilai dan jahilai ko mun yawan sai da kasan dabbobi ne a garke sai ka haɗa ɗari ka kaɗa su kawai su tafi masu ilimi ne ba sa sarrafuwa haka kamar dabba ba zai yi ba da ilimi ba sa sarrafuwa haka nan kawai amma wanda yake dabba da ya zaka da shi kawai zai kaɗa ka da haka aikin da ke gaban ba kani ba ne ba duk idan muka kalli wannan ya kamata wannan ya ƙara sa mu shiga taitaye mu yanzu ne zamu baiwa wato ainihin karatu muhimmanci karatun addini da karatu na zamani yanzu ne zamu ga cinyewa da burgewa shine in mutu sa'a ta fuskar karatu ta fuskar fahimta ba wai kawai na fi sa'a iya sa riga ba riga kan wannan ai ka fi ni iya sa riga yau gobe kuma in sa ba ta taka wannan ba abu ne bai tabbas ba amma duk wanda ya fi ka ilimi sai ya fi ka yarda ya maka fintin kauke wata masarana ba za a ce kuma ka je ka wuce ba sai fa in tsayawa yayin ya daina amma matukar yana yi kana yi to ya riga ya wuce kake nan an tafi ba amma riga aikin mai ce ba komai bane ba wani agogon yayi wani takalmi kuma wai gayun da samarin mu suke yin gayu da na suke yin gayu ba da rigar gwanjo ba duk ta kode rigar gwanjo wandan ma gwanjo ben din ma da yazo ya daura shi ma na gwanjo tabarau din da ya makala yake tafiya kwambas kwambas shi ma na gwanjo duk komai na gwanjo to ne cin yawa a cikin kayan gwanjo a hakikanin gaskiya wajibi ne mu tashi tsaye haika mu bayar da muhimmanci wajen karatu don mu kare mutuncin al'ummar mu ta musulunci mu kare mutuncin garurukan mu mu kare mutuncin al'ummar mu ta al'ummar mu sun yi na wannan kasa a yanzu duniya ko da fada ake yi fadan da ake ta fuskar ilimi ya fi yawa sama da fadan da ake ta fuskar makami ka fito mu yi in buga kuma ko da makami ba amfani da abin da kira al-aslah ta taqlidiyya wato irin makami wanda aka saba gani yanzu makami na technology ya fi yawa a yanzu da shi ake cin nasara a yaki duk wanda ba da technology za a riga an gama da shi duk wanda ba da kimiyya ba da fasaha an riga an gama da shi babu yadda iya kuma mun yawan saboda haka hakikanin gaskiya yana kira da samarin mu mu tashi sai haikan wajen ilimi ba shi muhimmanci mu dauka cewa babu abu mai daraja a cikin rayuwar irin ilimi ilimi ya fi sarauta ilimi ya fi kuɗi ilimi ya fi dukkan wani mukami da kake jin dan adam zai samu domin da kuɗi din da sarauta da mukami duk mutum yana iya samun sai zo daga baya ya rasa ko a kwace ko a kore shi amma babu inda ka sami ilimi wani daga baya zo ya maka fashin sai kwace ko ka sami ilimi daga baya sai an fasa yau kai ba mai ilimi bane ba irin yanzu da aka ce kwamishina da aka ce an fasa yanzu kai ba kwamishina bane ba irin da yadda za a ce kai kaza ne yanzu an fasa da aka ilimi yana da kima yana da daraja da haka yake da wahala wajen neman sa amma kuma shi bambancin su shine da kuɗi kaga kuɗi ma ana shan wahala wajen neman su ilimi ma ana shan wahala wajen neman su to amma bambancin shine babu yanda za a yi ka wahala wajen neman ilimi baka samu ba amma kuɗi ko zaka iya wahala shekara hamsin ko baka samu ba amma shi ilimi ba zai yi ba in dai kai ka wahala za ka samu amma in baka wahala ba ka samu ba to su ku kuɗi kuwa dan kawo hala kawo hala ba lalle bane ta samu yanzu wannan yana yana fatauci tun shekara hamsin yana fatauci har yanzu kuma yana nan talaka ba ya komai wannan nan shekaru talatin yana ta kara kaina ya san dukkan wata kasuwar kauye mai shi da hadi da laraba da alhamdu da litinin duk ya sani duk ya ji har yanzu kuma ba ya da komai har yanzu bai fi karfin cefanen gidansa ba irin yadda yake so to kaga in ko ilimi ne babu yadda za a yi ka waɗannan shekarun a ce baka samu ba mai neman kuɗin sai shekara hamsin yana ne bai samu ba kafin lokacin kai idan kai shekara ashirin ba na har profesa ka iya kai ba in dai shekara ashirin din da na neman ilimi ne ko mafi karanci a ce ka samu digiri na ɗaya da na biyu to yadda ilimi yake kenan yana da kima yana da daraja yana daga cikin alamar sanin ciwon kanmu mu damu da ilimi ko ba shi muhimmanci abu na uku shine zaman kashe wani wannan ita ma babbar matsala ce da take cikin mana tuwo a kuliya kuma abin da yake haifar da galibin zaman kashe wando shi ne, sakaci wajen ilimi dinta kasancewar kayi ilimi ba mai zurfi ba sai ka zo kake son ka samu wani aiki mai tsoka kuma takardar shaidar ka bata kai a baka wannan aikin mai tsoka ba sai aka baka aiki karami kai kuma sai ka raina sai ka gwammace da wannan karamin aikin gara babu wannan shine abin da yake haifar da adadi na maza zaman kashe wando suke matasa domin idan har mutum ya yi ilimi mai kima mai tsada kuma ya karanta ilimin da dama ilimi ne mai tsada ba ilimi ne mai araha ba to da wuya kaga an ce ya nemi aiki ya rasa yawanci muna karanta ilimi mai araha masu karatun art a cikin mu sun fi masu karatun sayansu yawa ninkin ba ninkin. mutum ya je university ya karanta wa political science yana da digiri a kai dan ka zama baka samu aiki ba kai mamaki inda ka karanto english ko mathematics ai abu da za a rinka neman ka ko makarantun gwamnati ko masu neman kansu mutum ya je ya karanto business administration kuna da yawa irin saboda haka dan baka samu aiki ba a lokacin gamman ko a state ai ba abun mamaki bane ba inda ka karanto wani abu ba wannan ba za ka cewa ana harin ka ma'ana yawanci muka yi taron dangi ne rubdugu akan wani fanni mai araha irin tubus tubus wanda ba sai kayi karatu da ba za ka ci jarabawa to wannan sai ta haifar da sai mu fito muna takardar shi da abba ba mu da aiki to sakamakon ba mu da aiki kuma ba za mu iya sana'a da shi kasa da wannan ba dan muna ganin mun raina abin da za mu samu to a sakamakon haka sai mu gwamnati wai gara babu haka sai mutum ya na yana takar kaina yana tabin aiwa ne da yake aiki a wuri kaza ai classmate ina ne classmate din kai riga ya gama da kai ya yi digitin din ka tuntuni ai da yake kaza ai kanin baba ta ne ai kanin baba na ne ai yana auren yata kowa sai ka kullo alaka da shi ko mun ne san dangantaka dan dai kamar yadda wajen wajen zuwa yawan ka kana maula maula bara bara roko roko ga sanan dai kai ba san komai ne ke ba to wannan shine halin da matasan mu suke shine halin da matasan mu suke wanda a hakikanin gaskiya zama na kashe wando zama ne na kaskanci na ga wani direba yana aiki a wani banki direba ne to ubangidansa gidansa muke hulɗa da shi sai ya ɗauke mu za mu tafi wani wuri to da yake tafiya tana dan tazara hirar da suke yi shi da ubangidansa da yadda yake masa wadan tambayoyi yana ba shi ansa cikin harshen turanci sai ya nuna mun cewa wannan turancin nashi ba na dan yaki da jahilci bane bayan an tsaya sai nake hira da shi nake tambayar sa cewa kayi karatu ne sai ya eh, yayi karatu sai na ce kamar wani mataki na ilimi sai ce ai yau shekara sa uku da kammala digiri din sa me yasa kake direba yace eh ban samu aikin da nake so ba da in tsaya a babu sai na ga garin yin direba kuma a yanzu din wannan albashi yana iya rike ni sai ce a ah, ko na abokina shi ma direba ya je aka dauke shi na yi a wani banki kuma sai gabatar da application din shi gashi yana direba kuma ya gabatar da application din shi da aka zo da za a dauke sabbin ma'aikata a duba cikin sun da suka rubuto sai a ga cewa ai wannan direban namu yana da a matakin karatu iri kaza yana da digiri akan kaza yace da shi aka fara dauka kaga matasan mu ba za su iya yin wannan ba matasan mu ba za su iya yin wannan ba saboda suna ganin sun fi karfin haka dan me mutum zai je yi digiri a jami'a ya zo ya zama direba yana ganin duk kare da yawa budurwarsa kuma yanzu ta shi direba ne ya tashi bada adireshin ya ce direba shi ba zai iya wannan ba to a sakamakon ga zai zauna babu to ita ko babu ai ba a hada ta da komai to kaga wannan yana daga cikin abin da yake ci mana tuwa kwaliya yin karatu mai arha da yawa taruwa akan kwas ɗaya ya duka wanda ya fi sauki yin karatu karamar takarda ce da ta ƙasa da yawa a da a Najeriya a irin shekarun 1970s har ka je 1980 har zuwa farkon 80 81 82 83 5 wanda ya kammala sakandare ma kai tsaye zai samu aikin tukar da sakandare kuma ya samu albashi ne abin nan amma yanzu tun da aka yi 90 zuwa wani abin da ya zo bayan 90 ai sai ya zanto takardar shaida wato kimanta kamar firamare ce ta da haka ne ko ba gama ne ba to yanzu za a zo wani matsayi kuma sai ake ganin diploma tana da wani abu to za a zo wani matsayi a ga cewa diploma ita ma kimanta kamar ta ne kamar ta sakandare din da da haka sai ya zanto cewa dai daga abin da zaka yi a dauka kai karatu kuma har yanzu idan kana tare cikin suna abokananka shaidar cewa wani yayi karatu idan yayi graduation din ba in ba wai ya fito daga university ba dan ya ce yayi karatu ba ce a ya dai fara amma bai karasa ba ya tsaya daga secondary ko ya tsaya daga diploma ko ya tsaya daga NCE ma'ana ya fara karatu amma bai bai karasa ba bai kammala ba haka za a dauke ka kaga wanda ai kaskanci ne inda a ce baka da halin ci gaban kwakwalwarka ba ta karɓar karatu kana da uzuri a wajen Allah amma za ka samu mutumin da zai iya yi amma saboda shirme kawai mutum ya tsaya hakikanin gaskiya wannan kalubale ne akan kada mu daina sana'a ko min kaskancin ta domin dai ba ta daidai da babu mu fara yin ta muna cikin yin ta wadda muke hari din wadda ta da daraja ta zo daga baya muna cikin yin ta wata rana wata za ta zo wata rana wata za ta zo sai ga Allah ya taimaki mutum kafin abin nan ba na manta lokacin da na fara karatu a gamman arabic teachers college gwale ba na da keke motar haya nake shiga in je makaranta kafin a shekara biyu na sai keke kafin in kammala makaranta yana da mashin haka rayuwa take idan tun farko ce sai na yi mashin me zai faru lokacin da zan dinka uniform dina na farko tun da nisa kai na makaranta bayan na girma yunifom ɗina na farko naira ashirin ne abinda zai biya duka kakin da komai da hula da takalmi naira ashirin ne aka yi lissafin kuɗin amma bani da wannan naira ashirin ɗin bani da wanda zai mun wannan naira ashirin ɗin rance ne na biya cikin wata biyar yadda rayuwa take kenan idan ka ce ka fi karfin waɗannan ababai abinda ka fi karfi sai zo bi karfin ka amma idan ka zama gaskiya a cikin rayuwar ka daga ka huta akwai wani aboki na da muke tare da shi shi kada ya iya wajen sana'a guda biyar da irin aikin nan na kufta na hannu tare muka yi da shi muka koya muka iya ko muna makarantar secondary muka iya ko muke yi a matsayin sana'a ya zo ya koyi kanikanci ya koyi tela ya koyi ne kuma da haka har yi karatunsa yanzu haka na da master's degree to irin waɗannan shine rayuwa idan mutum ya zama gaske amma ka raina abu kai ka fi karfin kaza ni na fi karfin kaza kai wannan yawa ne kai ne yawa ka yawa ba ka na a hakikanin gaskiya sai mun tafi tsaye haika mu da sanawoyi yakan bakanta mun rai in kalli makaniki in gaba musulmi bane ba wanda zai gyara mun mota ko wanda zai gyara maka ko wanda zai gyara mashin yakan bakanta mun rai in kan da wanda zan sai zan sai ta fata a wajen sa na mota ko na mashin in gaba musulmi bane ba yakan bakanta mun rai a tambaya wani kemis ne yafi kowanne customers a garin nan in duba in ga cewa ba na musulmi bane ba yakan zama abun kunya abin ke garin da za a ce mazauna cikin sa yan asalin garin mazauna cikin sa ka iya cewa ɗari bisa ɗari musulmi ne in kaga wanda ba musulmi ba ce zan ya zo amma a ce kuma ga wani shago na wata sana'a mafi girma a garin wanda ya fi kowa abokanan hulɗa amma a kuma ba a hannun musulmi yake wannan kaskanci ce wannan kaskanci ce ne in kaga wanda ba musulmi ba zan ya zo amma a ce kuma ga wani shago na wata sana'a mafi girma a garin wanda ya fi kowa abokanan hulɗa amma a kuma ba a hannun musulmi yake wannan kaskanci ce wannan kaskanci ce da haka wannan duk kalubale ne akan matasan duk wanda yake da yawan al'umma fa shi ke da makamashin tattalin arzikin kasa sai fa in bai amfani da shi a yanzu muna da yawa muka ce za mu yi amfani da dabaru na kare tattalin arzikin waɗanda ba musulmi ba a nan garin Bauchi cikin dukkanin lokaci ne magana ce ta wani musulmi ya bude kemis yana sayo magani masu kwalitin duk wani musulmi ya kasance can zai je saya ka ka rage customers din adadin mutanen su population ɗinsu ba za su iya saye shi abin da yake bukata ba sai ya nema a wajen ka kai kuma ka kisa ya kasa ya a wajen naki wani na sayar da building material sai ka kisa ya a wajen wanda ba musulmi ba sai wajen musulmi ma'ana ka kare wancan ta fuskanta tattalin arzikin kasa wannan sai da kaza wannan sai da kaza to amma irin wannan sai inda zuciya da fahimta da ilimi da wayewa ba da gidadanci ba inda ba suna da wayewa kuma sun san ciwon kansu to shine za su iya haka su samar da al'ummar musulmi mai karfi karfi ta fuskar ilimi karfi ta fuskar tattalin arziki karfi ta fuskar siyasa yawa na sa a samu wannan karfin amma idan akwai ilimi amma muhimman sana'o'i da suka shafi rayuwa ta yau da gobe sai ka samu duk ba mu muke yi ba ba mu ne za ka samu ma'aikata ba ta fuskar gyaran lantarki ba mu ne ma'aikata ba ƙwararru tazakkar abin da ya shafi plumbing ba za ka samu wani plumber kwararre musulmi guda ɗaya kafin ka samu ɗaya ka samu wanda ba musulmi guda biyar ko an ka samu kwararren guda ɗaya idan ya rinka tamka ma shi ta sai ka ihu dan hamsi saboda kawai ya iya idan yi alƙawarin su goma sai ya saba su tara kawai dan ya iya yana yanga in goma mutum ya buɗe wata hulɗa ya fara samun customers shi kenan sai ga ana cewa ai alhaji baya fitowa sai goma haka hujewa ne wai ba fitowa sai goma shi ko ba zikiri yake ba shi ba karfin qur'ani ba shi ba salatin annabi ba ba ya fitowa sai goma duka da turra ba amma Allah ya bashi na kansar waɗannan ababa yana zuwa cikin minti biyar ta shi wancan da yace kuma zai je garejin su da shi akwai gyaran da zai masa shi ne ya tafi sarki yace amma dai ta ba ka koya tafi zai tsaya mutumin ya ta mamaki ya yi ta kokarin ma yadda zai communication da shi su yi magana ya ji wani karatu ya yi ke makawa ya cigaba da karatu ba ya jin komai idan an faɗa a faɗa ya faɗa a faɗa a faɗa haka aka yi shi yadda je burge ta haka to amma ka san wannan bawan Allah wato idan ya dan gyara ya samu kuɗi wallahi ranar da duk ya samu kuɗi to sai ya kwana bakwai da fito gareji ba wallahi wani lokaci yana wani gida yana haya irin kan bene din da kan bene yake cinikin rago wallahi da kan bene zai ne ko ta windo haka zai yi cinikin kaza ko cinikin rago ya ce a juyo nawa ne kuɗi ya kirgo ya je ho ya yi tsawa wani ya ce a je a yanka sai dai a kai masa gasashen nama yana da samurin sai kuɗin sun kare kakka sannan ya fito yana hamma muna da mashi da irin waɗanda ina jin kuma na yanzu wani ya tuno wani irin su mutum ya kware a abu amma ya rinka shirye ta wato ba ma kishi kanmu sannan abin da ya shafi al'adun turawa kuwa da matasan suka sa a gaba wannan kan yayi tsanani da yawa al'adun turawa yayi tsanani da yawa yanzu dan Allah na tabbatar a yadda muke a cikin masallacin nan ba haka muke ba shekara ashirin da ta wuce ko 30 shekara ashirin ko 30 da ta wuce in karo masallaci irin wannan in za ka samu mutane za ka samu cewa in su goma ne to ala da kalli bakwai zuwa takwas su duk da hula akan amma a yanzu ba cikin kowace goma biyu ne masu hula ba haka bane ba amma zan tambaye ku tsakanin da Allah talauci ne rashin kudin hulan ne ba rashin kudin hulan ba ba talauci ba ne sannan idan ka same mu a daɗin za ka samu cewa duk mutum goma ɗin cikin mu kusan tara kowa dai babban riga ce ko da jamfa da wando ko harshen da wando ko irin yan shara ɗin nan da wando ko ma wata iri da wuya ka ga wani da shet ko da wata yar karamar t-shirt ko wata abu haka ta abu nan da wuya ka gani amma a yanzu fa galibin matasan mu tufafin su da yanzu galibin matasa ba sa dogon riga sai ranar juma'a ta zuwa juma'a wato kamar wani uniform daga juma'a sai idi idan aka wuce juma'a sai a rataye ta kuma shike to a hakikanin gaskiya wato sanya tufafi naka wani abu ne da ke nuna ka da yancin tunaninka amma sanya tufafin wani wato wannan na nuna kasawarka kana ganin tunanin wani ya fi naka ya fi ka sanin ya kamata bari kai koyi da shi wannan kaskanci ne ko da wani lokaci suka ce al-muqallid huwa al-maghlub wal mukallaf huwa al-ghalib wato akwai ghalib akwai maghlub wato galib shine mai rinjaye maghlub wanda aka rinjaya to kullum wanda yake kwaikwayo shi aka rinjaya wanda ko aka kwaikwaye shi shine ke da me shi ke da rinjaye kaga kenan kwaikwayon wani kamar baiwa kanka adireshi da cewa kai dan kaskantacce ne an ci yaki a kanka to ballantana kuma idan tufafin ya zanto cewa wanda ke zai bayyana al'aura ne ballantana tufafin idan zanto cewa makamancin wanda ne magana a kansa jiya a wurin tafsiri a ballaga irin abinda muka jarrabu da shi yanzu sanya tufafi na yan kwallo kananan tufafi na shahararrun yan kwallon duniya wanda galibin su arna ne makiya addinin musulunci diyawancin rigunan su zaga ana sa wani ronaldinho wani kingo wani solari Rubaldo Ronaldo wane ne wane ne haka zaka irin waɗannan ba su dace ba jiya na bamu labarin cewa wata jarida ta yi hira da David Beckham cewa mai kafi so a duniya ya ce da matarsa da yarsa aka ce mai kafi ki sai ce musulmi da musulunci wallahi haka ya rubuta kara mai kafi tsana a duniya ya ce musulmi da musulunci sai ka fita a cikin supporters ɗinka wanda suka fi sanka a duniya akwai musulmi sai ce ya da na san ma zan yi kwallama musulmi su so ni ma daban ba zan yi kwallama to amma yanzu sai ga matasan mu mutum ya sa rigar David Beckham ya tafi yana kafa kan titi kuma tsiyar wannan jefi din ba tsada ce da ita ta fi tufafi haka na Allah da Annabi tsada sai ga riga ɗaya naira ɗari tara wata naira dubu wannan ke da haka kana sa tufafin mutumin da shi a wurin sa walakantacce ne kai kai kamar ba mutum bane ba kai kai kana ganin burgewa wannan duk abubuwa ne waɗanda suke bai kamata ba sannan kuma yadda muke ɓata lokacinmu wajen kallon fina-finai marasa kan gado ko da irin hausa drama ɗin yadda suka ɗauke hankalinmu da tunaninmu to balantana yawan kallon kwallo yadda ya dauke hankalinmu da tunaninmu mu yayi yawa wato kowane irin abu na shakatawa idan mutum ya yi shi daidai ruwa daidai tsaki cikin abin da ba haramun bane ba to yana da sauki amma kamar yadda shi diman da'iman ba abin da ke da shigaltar da dan adam a duniya a cikin wasannin irin kallon kwallo kwallon kafa ba dai take da basketball ko lawn tennis ko wani table tennis ko wani kwallo daban ko wani golf ko waye duk ta sabon banda su kwallon kafa bunti casa'in za a yi tsakanin rabin lokaci na farko da rabin lokaci na biyu amma sai ku je ku kalli wannan abin cikin minti casa'in kuma ku zo kuna hira ku yi awa biyu ko awa uku kuna hira kan abin da kun kalla tare kana bani labarin abin da ka gani na gani ni ma yana baka labari kuma a musu da tashar baki to a hakikanin gaskiya duk wannan yana ɗaya daga cikin abin da za mu gani cewa lokaci ɗin nan fa Allah zai tambaye game da shi ranar tashin kiyama lokaci da muke kashewa mu abin tambaya ne akan kwanakin samartakan mu kwanakin kuruciyar mu a ranar tashin kiyama yaya muka tafiyar da su yaya muka gudanar da su a gobe kiyama sai Allah ya tambaye mu kai don haka yan uwa matasa sai mu hatara mu ɗauka cewa za mu dakatar da rayuwa ta shiriri ta mu zama rayuwa ta gaske a cikin rayuwar mu mu ɗauka cewa babu yadda za a yi daɗi ya samu galibi sai an sha wahala daɗi baya zuwa haka da a ce ka samu daɗin da ya zo baga ta san babu wahala da a ce ka samu daɗin da sai da ka sha wahala to daɗin da ka sha wahala ya fi daɗi sama da daɗin da baka sha wahala baka same ko da annabawa ma sai an jarrabe su sun ja wahala sannan daga baya nasara ta zo ba kawai kanan fada ake ba su nasara ba shi yasa Allah ya ce wala qad da zina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina wa wala ya'lamu annal kadhibin sai an yi wa mutum jarrabawa sannan daga baya wato ainihin dadi ya mu tsorata ubangiji mu baiwa ilimi muhimmanci mu baiwa karatun addini muhimmanci mu baiwa sana'o'i muhimmanci kar mu daina sana'a mu zamanto masu da'a da biyayya masu tausayin na gaba masu girmama na gaba masu jin kai da rahama kar mu zanto mana da ke kasanciyar zuciya da babu tausayi babu rahama a cikinta a ba zanto akwai rahama a cikin zukatan mu akwai tausayi domin idan har Allah ya yi ka da rahama a cikin zuciya da tausayi a cikin zuciyarka ba za ka kokarin daukar makami ka lahanta wani dan uwanka musulmi ba ka tutar da wani dan uwanka musulmi ba kai ba za ka kyale wani baka ganshi yana cikin wani hali na damuwa da koda ba kai ne ka sace da haka wannan wajibi ne mu yi kokarin yadda za mu zama al'umma wadda ta san ciwon kanta kuma mu rinka kallon irin transition da kasan take samun kanta a ciki wallahi idan ba mu tashi tsaye ba wallahi za mu zama abin tausayi wata rana a Najeriya yadda da Najeriya na aka tsaro suke tafiya a halin yanzu to wallahi shiri ne na aiwa musulmi kisan mamuke na karfi a cikin ta domin illar shi ne tun kafin a yi zaɓe na 1999 da aka tabbatar cewa ai je dattijo ne ya san ya kamata ya san jiya ya san yau sai ya dace rike kasar zaura lafiya mun yi kokari muka yi jawabi ga masu irin wannan tunanin cikin manyan mu wanda zamu iya magana da su kai tsaye da kuma waɗanda kila kasir zai kai musu muka ce ya kamata ku ɗauki darasi dangane da abin da ya faru a kamaru na ahmad Ahidu. mu ɗauki darasi a wannan ahmad Ahidu ya mulkin sai ya gaji dan kansa ya ɗauka ya baiwa mataimakinsa arne sai da ya kasance Ahmad Ahidu ya mutu wannan arnan ya hana a shigo da gawar cikin kamaru ya da dukkan wani musulmi daga aikin soja dukkan wani musulmi da ya mayar da musulmi baya shekara ashirin yanzu inda za a tsaya cik kirista su daina komai a kamaru musulmai su ci gaba da yin himma da kwazo sai sun yi shekara ashirin ko talatin kafin su kamo su kuma cikin kankanin lokaci wannan mutumin ya zo yi ya zo yi wannan tsayar da yi to irin abin da ya faru kenan aka yi shekara ashirin cif a Najeriya musulmi da ke mulki tun daga 1979 kan mulkin shagari har zuwa 1999 a har zuwa kai a eh, 1999 ko eh, lokacin Abdulsalam ya kasance duk musulmi da suka yi mulki domin yan kwanakin da wani kani wannan ba za ka kida ya ba a cikin mulki me yi ba abin da ya yi amma ka duba duk musulmi suka yi mulki tsawon shekaru 20 tur ka duba duk abin da ake ganin musulmi sun yi ko na taimaka yan uwansu ko na wani abu Obasanjo ya zo ya rushe cikin shekara hudun farko kafin a shiga wannan gaba ɗaya ya rushe a yau idan ka ɗauki ma'aikata na gwamnatin tarayya ka kasa su kashi ɗari kashi saba'in su don sun fito daga yamma maso kudancin najeriya ne kashi talatin ne aka kyale mana moda yan is gaba ɗaya ka je ka duba wannan statistics din haka daga zaka ga samu nan komai da komai duk inda wata makobgar kuɗi take a hannun su take mu kuma duk inda makobgar kuɗi suke sun karya mu noma aka ce ana yi da gangan suka wulakantar da noma suka turbanta shi dan sun san a yankin ba ake yi a yanzu da gangan sun kirkiro wani noman rogo yanzu idan aka ware budget din Najeriya na noma to sai a kasa kashi goma sai a dauki kashi biyu sai a ce a baiwa arewa kashi takwas sai a baiwa kudu gaba daya a kashe shi wajen noman rogo da kiwon kaji da kwakwa da waye da lemo da ayaba da sauransu haka cikin yi saboda mutanen wasu san kishin kansu ba a daidai lokacin da har yanzu cikin waɗanda kake ganin ko da tije ne ko sun yi ilimin zamani ko sun san ya kamata bai gagara ba su fito rediyo su zai ba su zuci abin da yi daidai saboda rashin sanin ciwon kanmu da muke da saboda mu mutane ne wanda manyan mu galibin su farashin su yana kan goshin su kowa aka ga lokacin su za a yi masa kima nawa za a bashi akan ya kyale a cikin al'ummarsa shugabanni na siyasa babu alƙibla shugabanni na addini babu alƙibla a siyasance ba mu da alƙibla ba wani abu ba mu da zaren kama ba ka ce ga wani abu da zai magana a madadin musulmi a siyasance babu shi a daidai lokacin da shi zai ke tsare su duk ya cika wannan majalisar duba najeriya din nan da abin da ya cika na arna don su tabbatar da ajandarsa a daidai lokacin mu mutanen mu suke rikici a yanzu tsakanin mu da juna tsakanin masu goyon bayan Atiku ko masu goyon bayan Babangida ba mai ma tunanin mai da yake sanya tsara shin zai kyale waɗannan mutum biyun ma da dai ko ba zai kyale su da dai ba shin tsammanin su ma kawai zai ɗauki mulki ya ce shikenan na gama ku zo karba ba zai yiwu ba dole sai an sake sabon salo kuma a hankali da natsuwa ba cikin hauka ba dole sai an samu mutane masu kishi da su tsaya wannan matsala ka ta firgita mu mu fita daga cikin hayyacin mu manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan alal haqqi mansura la yadurruhum man khazarahum wala man khalafahum hatta yati amrullah wata al'umma cikin jama'ata ba za ta gushe ba suna tsaye akan gaskiya kuma sai Allah ya taimake su wanda ya saba musu ko ya su ba zai cuce su da komai ba sai sun ci nasara daga ina za su fito ba mu sani ba amma dai mu mun yi imani da wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi imani cewa alkhairu la yazalu fi hadhihi al-ummati al-muhammadiyyati ila qiyam as-sa'a alkhairi ba zai gushe ba cikin wannan al'umma har zuwa kiyama ta tsaya amma abinda muka sani shine ba da yanda za a iya kawo canji ta hanyar sauki dole sai an sha wahala sai kuma an dauki lokaci sannan ba iya kawo canji ta hanyar hauka wawawawa ko zanga-zanga ko rikici dole sai an ɗauki abin a natsi a ilimance a tsare cikin titi da sanin ya kamata sannan iya kawo canji amma a hakikanin gaskiya wallahi tallahi ina faɗa muku gaskiya muna cikin matsala muna cikin matsala sosai wanda sai mun tashi tsaye a kanta sai kowane tsaye daga cikin ya zama gaskiya kan abin da yake kai malamin addini ya zama gaskiya kan addini malamin boko ya zama gaskiya kan boko dan kasuwa ya zama gaskiya dan siyasa ya zama gaskiya idan muka samu ɗaiɗaikun mutane cikin waɗannan suka haɗu za su iya kawo canji shugabannin da muke gani wala Allah ba za su iya komai ba dan mu ga wata alama ba fata muke yi muna roƙon Allah Allah ya su canja amma a hakikanin gaskiya akwai matsala daga ƙarshe zan rufe magana ta ne da maganar Jaiz Bank Jaiz Bank bankin musulunci da aka kokarin buɗewa, wanda kuma aka raba dama ta sayan hannun jari a hannun musulmi a kusan dukkan faɗin wannan kasa musamman nan arewa kuma jama'a da dama sun sai hannun jari a daidai wannan lokaci ana magana cewa ana buƙatar jari ne na naira biliyan biyu kuma al'ummar musulmi suka fi kuɗi kusan biliyan uku amma haka kawai sai Obasanjo ya canja ya tsallan baɗake ya ce ba wani dama ma ta buɗe banki sai in mutum yana da jari da ya kai biliyan ashirin da biyar wanda dukkan masu nazarin abubuwa da ke zuwa su dawo sun fahimci cewa an yi haka ne dan a hana tabbatuwar wancan banki na addinin musulunci dan da suka ce da biliyan biyu ba su taɓa tsammanin musulmi za su haɗa wannan kuɗin ba amma sai sai ga an haɗa har kuɗi sun kai biliyan uku to a yanzu kan jami'an da suke kula da kokarin tabbatar da wannan banki suna nan suna kokarin su iya yi kawai da illa iyaka suna ba da dan sun da yace munin mitin da aka yi a Kano satin da ya wuce ranar Litinin suna kokarin cewa ya kamata a bayar da bayani ga mutane cewa abin da zai karba na hannun mutane yana nan a aji kuma kokarin bude bankin har yanzu suna nan suna yi a kawo wannan sharadi su cika a kawo wannan su cika suna nan suna bin hakar har sai sun cimma ruwa da izinin ubangiji yan uwa musulmi kawai ake bukata kowa ya taimaka da addu'arsa a wani lokaci daga cikin lokutan da ake sa ran an sa addu'a cewa Allah kawo mana tabbatuwar nasarar buɗe wannan banki amma hakikanin gaskiya suna nan suna kokari akan iyayen su illa iyaka a kawo wannan sharadi ne a kawo wancan sharadi a kawo wancan sharadi su kuma yanzu suna tunanin hanyoyi daban-daban wajen ganin dukkan wani sharadi da za a gindaya sun ci nasarar ya tare shi an kai ga cin nasarar buɗe wannan banki wannan shine sakon da suka ce wa malaman da suka halarci wancan taro duk wanda ya samu dangantakar magana da mutane yi magana a madadin su su kuma za su yi amfani da media kafofin watsa labarai wajen yin bayani makamacin wannan ina da kai dakata nan abin da muka ya zama daidai Allah sami tare ya cikin lada inda muka kuskure kuma Allah ya fi mana to a waɗanda suka rubuto dangane da cewa suna sona dan Allah ina fatan ubangiji subhanahu wataala ya so su wanda suka san so ni din saboda kamar da wannan ita ce sunnar manzon Allah duk wanda yake ce yana son ka dan Allah sai ka ce da shi a ahabbaka Allah allazi ahbabtani min ajliki kama Allah ya kaunace ka wanda dama dan shi din ne ka so ni ɗaya dai kenan nabi kuma waɗanda suke addu'a ta alheri wannan na gode musu Allah saka musu da alheri kuma irin wannan addu'ar gaskiya ina da bukatar ta ko da mutum ya shelanta ko da bai shelanta ba domin tana bai mutum kwarin gwiwa ka kwarai da gaske Allah ce maka mana gaba daya malam mai tambaya na farko ya rubuta yana cewa malam yi magana akan biyayya wa iyaye to malam yaya matsayin mutumin da suka mutu suka bar suna suka bar suna da shi yanzu kuma na biyayya ya zai yana daga cikin addu'ar da za biyayya um, da zaka yi wa mahaifanka bayan sun sa sada zumunci idan akwai wanda mahaifinka ke da zumunci da shi tun yana da rai to ka rika ga yadda wannan mutuma in ka san inda yake kana kai masa ziyara lokaci bayan lokaci gurgurdan yadda ziyarar ba ta yi kaɗan ba kuma bata zamanto ta yi yawa yadda za ta gajiyar da kai ba haka ita mahaifiyarka idan tana da waɗanda suke da zumunci da ita yayyanta ko kannanta ka rinka sada zumuncin su sannan kuma abu na biyu ka rinka yi musu addu'a sannan abu na uku in ka samu dukiya ka rinka yin sadaka a madadin su da nufin Allah ya kai musu lada wannan yana ɗaya daga cikin nau'i na biyayya da ake wa iyaye ko da bayan mutuwa a wannan mai tambaya kuma ya rubuta yana cewa malam ka yi magana a kan bin iyaye misali wani lokaci mutum zai zama yana son aure amma iyayen su zaɓa masa wata mata wacce yana ganin ta dace ba a addini shi shi kuma yana da bukatar wacce mai addini to a irin wannan yanayi ma da yana zai ba shi halatta a yi wa mutum aure bisa dole don shi aure ana gina shi ne kan soyayya idan babu soyayya aure baya cin nasara sosai da haka nan wurin sai kai wa mahaifanka bayani yadda za su fahimci cewa kai ba gamsu da wannan matar ba ka nemo wani zaɓin na daban ko ka faɗa musu da kanka ko ka faɗa wanda zai faɗa musu idan mahaifinka na da waɗansu abokanai da yake hulɗa da su ko mutanen kirki ne masu shawara ta gari ba irin masu zuga haɗin nan ba ka sa akwai waɗansu masu zuga to in ba irin su bane ba sai ka samu sai ka haɗa kai da su insha Allah sai ka shawo kan mahaifinka ya fahimci cewa fa babu soyayya tsakaninka da matar da ake so a baka a mana wannan wannan kuma yar wata da ina cewa malamin ne hukuncin sake wa wani ko malamin sake ina shigo aji na faɗa wannan jiya a wajen karatu cewa ba sai an wato tashi idan mutum ya zo waje baya cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah ya tabbatar cikin hadisi cewa man habba ko man sarrahu an yatamassal lahum nas qiyaman falyatabawwa maqadahu minan nar duk wanda yake son idan ya zo waje mutane su tashi tsaye don shi to ya zabu mazauninsa a cikin wuta da haka wannan yana da hadari kwarai da gaske Allah tsare mu waɗannan kuma sun suna cewa malam menene hukuncin sa ƙananan kaya a musulunci bai dace ba wato shi musulmi ana son ya sanya kaya irin waɗanda da an gani dama kaya ne da musulmi suke sa su dan da yawa daga cikin mutane sukan ɗauka wato shi musulmi baya da wani kaya nashi na kansa ba haka bane ba musulmi na da kaya nashi na kansa kayan musulmi kaya ne waɗanda suke suturce al'aura gaba ɗaya kaya ne waɗanda ba sa matsatsi ba sa bayyana wani ɓangare na jikinsa wannan su ne kaya na musulunci idan mutum ya sa kaya waɗanda su waɗanda ba musulmi ba suke sa su to bai halatta ba kuma ko da sun rufe al'aurarsa yanzu misali irin rigan nan da 'yan coci suke sa dogon rigan nan suna tafiya kafar su ba takalmi yanzu wannan idan mutum ya sa ta aika ga tarihi al'aurarsa ko to amma ya halatta bai halatta ba saboda ne saboda waɗanda suke sa ba musulmi bane ba arna ne da haka ya kamata mu fahimci wannan dan manzo Allah ya hana yin kamanceceniya da su yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa min. wanda ya kamanceceniya da mutane za a tashi su cikin sunan tashin kiyama kula islam ibn taymiya yace zahirin hadisin fa yana nuna kafirci cewa mutum ya zama kafiri yace amma mafi karanci in ma baka ce ya zama kafiri ba mafi karancin abin da zaka bashi ne cewa ya aikata kaba'ira babban laifi idan ya kamance shi na da kafirai cikin tufafinsu ko wani abu na Allah tsaye mu malam wannan kuma ya rubuta yana cewa malam shin ya halatta ya dakatar da aure saboda niyya da hujjar ya na karatu in ya ga zai iya ba wanda zai ce masa dole sai ya yi, amma in kana da hali ka yi karatun ka kuma kana da aure to ya mafi kwanciyar hankali kuma ina jin ma za ka fi fahimta shi shi karatu amma idan baka da hali to wannan wani abu ne daban sai kai hakuri tunda Allah ce wali yasafu fil ladina la yajiduna kahan hatta yughnihum Allah min fadl wanda baya da hali to yayi hakuri har Allah ya bashi daga cikin yalwata wannan baka to sai kai hakuri kai ta yin azumin litinin da alhamis kana salatu duha da qiyamul layli kana kana kawar da kai baka kallon yan mata kana ta tsoron Allah ya kiyaye ka kana rabbi inni maghlubun fantasir to sha Allah ta'ala ka samu kuma abokane na gari waɗanda ba kullum za a yi ta yan mata ba dan ka san waɗansu abokanan su suke sa ma jarabar ka ta motsa a yi hira ka je ɗakin ta a ɗauko album cike da hotunan yan mata to babu yadda za a yi ka zauna lafiya kuma karatun ka dai kam zai samu kansa cikin rudu mai yawa. amma idan mutum yana da halin da zai rike matar ba tare da ya sha wahala ba karatun sa, ni na fa ganin ya aure ya sa alkhairi amma in baya da hali to sai ya hakura wallahu a'lam ni ban yarda da aqida da suke cewa shi karatu din wai aure yana hana karatu ba a talauci ne ke hana karatu amma ba aure ya akwai talauci to karo da kai aure to kaga dama ai dole wahala ta karu to dan gurin sai karatu ne kiwa amma yanzu misali mahaifinka na da wadatar da zai maka aure ya rike kai da matar ka ci gaba da karatu a kai kanka kana da wata sana'a da kake da zaka iya rike kanka kuma kai karatu wannan ba wani abu abu zaka karatun ka lami lafiya ka ganna na a shekarar da na aure a wannan shekarar da ta fi ba ka ga ba ma a shekarar da ta wuce to amma kuma ka kaga tunda university ce ba ta talauci ba sai ya kasance an yi karatun lami lafiya ko ba haka ba da university tun talauci ce shine wanda ba ta daidai da ta dan Madina kan dan ta Madina kan ma university tun talauci ba ce tsakani da Allah to amma dai abin da nake so in ce da shi karatu ya hana wa Na. mara wannan yana cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan yake sabbin sa ya tabbata a cikin ashama'il muhammadiyya yana sawa a hannun dama yana sawa a hannun hagu duk wanda kai yayi wannan kuma yana cewa don Allah ya rubuta yana na kaza da Allah cewa wai yana so malam ya masa bayani a akan wannan aya fadin Allah ba ka kanta cewa in minkum illa wa yau. wannan aya malaman tafsiri sun yi sabani a kanta me take nufi wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا waɗansu malaman suka ce ayar tana magana ne akan ƙetare siraɗi tun da Allah ce wa in babu ɗaya daga cikin ku illa wa da zuhafa ce sai ya gangara mata ita wutar jahannama abin nufi gangara mata zai bi ta kanta ta hanyar bin siraɗi kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan wani abu ne da yake wajibi Allah ya riga ya rantsuwa akai sai ya zartar da shi sun mana rajin da na taƙau amma da ƙarshe Allah ce za mu tsamar da waɗanda suka yi ta takawa suka bi wa Allah wa nazar zalimi na fi hajjisiyya azzalimai ko kafare sai mu kyale su a cikin ta suna gurfani akan su to wato kitar da sadadi shine waridu hadin waɗansu malamai suka ce a abinda ake nufi babu ɗaya daga cikin ku ba sai ya shiga ta cikin wuta sai dai mun ne ba za su ji zafin ta ba ko da sun bi wajen wucewa kafare kuwa su ne za su ji zafin ta su ne Allah ce la yasma'una hasisa fa hum fi mu anfusuhum khalidun wato ba za su ji zafin ta bai ita wuta ta ko da sun bi ta ciki to da yawa daga cikin malaman da wadansu sun ambaci wannan zancen kuma suna da dalilai da ke haka suka ce domin lafazin murud wato galibin ma'anar da yake dauka shine addukun shiga cikin abu ba wai bi ta kansa ba ko bi ta kusa da shi yana daukar ma'anar bi ta kusa da abu a ce ware da kaza ma'ana ya bi ta kusa da kaza kenan amma yawanci idan an ce warada ya fi ɗaukar ma'anar shiga kamar yadda Allah yake faɗa game da fir'aun ya mu qaumahu yawm al-qiyamah fa awradahum an-nar wa bi'sa al-wald al-mawrud wato zai gabaci mutanensa har ya shigar da su cikin wutar jahannama shine awradahum an-nar ka kalmar murud ce amma da Allah ce walamma warada ma a wajen wajada alaihi ummatan min an-nas yasqun cikin suratul qasas kaga warada ma a yana yani ashrafa alaihi wa qarabahu ya bi ta kusa da ruwan da mutanen Madina suke sha wato kaga ba shiga cikin rijiyar ba a ta kusa da ita ya bi ta jikinta to kaga lafazin marada na iya daukar ma'anar shiga cikin abu na iya daukar ma'ana bi ta kusa da shi idan mun fassara ayar abi ta kusa da shi ma'ana ketare wuta kenan ta kan suradi idan mun dauka akan shiga ciki to kaga mummune za su shiga amma ba za su ji zafin ta ba kamar yadda Allah ce la yasmu wa hasisa wa hum fi mustahad anfusuhum qaridun wallahu a'lam a ah, cikin da saboda mutum goma sha biyu suka suka rawo suna cewa don Allah suna fata su ne ra'ayi malam a kai a da mun fara wa za mu amsa ba amma dai ka mun fara cewa za ga za mu karɓar kuma da ba amma dai yanzu saboda mutane sun tana ta damu da Allah cewa ai ba Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya cikin hadisi man sa'ala billahi fa'afu wa man sa'ala billahi fa'idu wa man sana'a lakum ma'rufan fakati'uhu wa kadin hadisi a malam da yawa daga cikin wannan tambaya wai malam ne zai ce akan mutumin da ya dauki ihramin sa daga Najeriya ko daga Jidda sai zai wani zai fi Madina ba wai malam shin dole zai bi zai je Madina na ihram yana da ihrami ko kuma in Madina ne ya zuwa zai je haka wani matsala da ta na alamai. yau da wajen ce siya an gaba yana lafiya na tun da na ji kuna ta tsaki a kona ba kasa kenan eh. to ba ku ba ta mara ya haka kenan wato ina son ku fahimta cewa ba abin mamaki ba ne ba a samu saɓani kan wata matsala ta addini musamman wata take da alaka da fikihu domin galibin fikihu akwai saɓani a cikin kafin ka samu matsala ɗaya da malamai suka yi ijma'i sai ka samu goma da aka yi saɓani a kai illa iyaka idan an yi saɓani anta ما عليك إلا an تنظر إلى أدلة الفريقين وترجه ما ma الدليل ad يا إلا yayin da aka yi sabani so ake kalli dalilan kowane bangare sai ka rinjayar da wanda dalili ya nuna karfin sa dayan kuma ka kyale shi shine kawai magana amma ba wani abin rigima bane ba yawanci idan ka mutane suna rigima to ba ko dai ba kyakkyawan niyya a ciki ko ba zuciya mai kyau ko dai wani abu makamanta haka amma dai in akwai kyakkyawan niyya ba a rigima faɗi in faɗa kawo dalilin ka in kawo na ba su kuma mutane masu hankali a kyale su su dauki abin da dalili ya fi karfi a kai masu ikhlasi su dauki abin da dalili ya fi karfi a kai ina fata an fahimta a hakikanin gaskiya miƙati dai sananne guda biyar ne miƙatin juhufa na mutanen sham da irinmu na mutanen afirka miƙatin zulhulaifa na mutanen madina da wanda suke nahiyar su miƙatin yalamlam na mutanen yaman da wanda suke nahiyar su miƙatu miƙati na karnul manazil na mutanen najd da wanda suke nahiyar su sai kuma zatu irq na mutanen iraki da wanda suke nahiyar su kaga ba guda biyar ba kenan su ne miƙati waɗanda suke ake ɗauka a iramiya to wannan miƙati duniya gaba ɗayan ta kawai ta takaici ne a waɗannan mutanen guda biyar eh da manzo Allah da ya tashi sai ce a hadisin da ya tashi sai ce manzo Allah ya sanya wa mutanen Sham aljufa ya sanya wa mutanen Madina zulhulaifa ya sanya wa mutanen Yaman ya an gane ko sannan kuma ya sanya wa mutanen Najd wato karnul manazil sannan mutanen Iraki kuma an sanya musu zatu irk to kaga garuruka nawa kenan manzo Allah ya faɗa Madina Yaman Sham Najd Iraq Madina gari ne Yaman gari ne ko kace nahiya Iraki gari ne ko nahiya ko ƙasa Najd kuma gaba ɗaya nahiya ce kamar kace arewacin Najeriya ko kace kudancin Najeriya Najd ba wani gari ne guda ɗaya ba sunan shi Najd to a nan gurin waɗannan wurare da manzo Allah ya faɗa guda biyar su kaɗai ne garurukan da musulmai suke a duniya to wanda ba dan nan garin ba shi kuma ya zai yanzu muna jira ba mu a cikin wannan garin da aka nasaba. ko wani ciki mu ba yan shan ba mu ba yan yan yaman ba mu ba yan madina ba mu ba yan najid ba mu ba yan iraki ba to su kuma dan su hadisi na santa to sai aka ce duk wanda ba dan nan ba idan hanyarsa ta bi da shi ta kan ɗaya daga cikin waɗannan wuraren to sai ya ɗauki ihrami a wajen duk wanda shi ba ɗan shan bane ba sai ya kasance hanyar shi ta bi da shi ta juhufa sai ya ɗauka inda yan shan suke ɗauka juhufa kenan hanyar shi ta bi da shi ta najis sai ya ɗauka ta inda najis suke ta hanyar shi ta bi da shi ta madina sai ya ɗauka ta mutanen madina shikenan hunna lahun wa liman ata alaihin min ghairi ahlihin man arada alhajj wal umrah haka manzo Allah ya nasanta duk wanda ba dan wannan garin ba to in ya bi ta ɗaya daga cikin wannan wuraren wannan wurin da ya bi to sai ya ɗauka ya zama hukuncin shi tunda ya je garin wannan hukuncin sa ya zama daidai da na na garin ko dan sham sai ya tafi madina to ya bar wancan miƙatin da shi kenan ya koma na na madina in dan madina ya bar madina ya je sham daga can zai taho aikin maka to ba zai ce ba dole sai ya sake dawowa madina dan shi dan madina ne dole daga can zai dauka kawai tafi maka ina fatan kun fahimta wannan ka'idar kenan kuma wannan shine ma ya dace da shari'a kuma shi dace da hankali domin yanzu akwai lokacin sallah kai a Najeriya kana yin sallah zahar karfe 1 na rana a Najeriya karfe 1 na ranar Najeriya a lokacin karfe 3 ne a ina a Madina to da kaje can gurin sai ka ce kai ba za ka yi aiki da agogon mutanen Madina da agogon Najeriya za ka yi aiki yayin da ka bar wajen da kake ka tafi wani wuri to hukuncin can ne bai kama ka ka bar hukuncin garinka sai lokacin da kai mai sai lokacin da ka dawo amma ka ce ni zan ɗauki hukuncin gari na in tafi da shi har wani gari to wannan ya saba shari'a kuma ya saba hankali ya saba kiyasi mai kyau a cikin shari'a ina fata mun fahimta da kyau da ka bar gari ka je wani gari to maganar hukuncin hukuncin garin ka gaba ɗaya sun rabu da kai yanzu misali idan ka dauki azumi a Najeriya sai ka tafi Saudiya kuma an samu sabani tsakanin Najeriya da Saudiya wajen daukar azumi mu dauka cewa Najeriya ka dauki azumi ranar Alhamis Saudiya ba su dauka ba sai Juma'a lokacin da Saudiya suka yi azumi 29 kai lokacin kana da guda nawa 30 sai ka ce kai tun da kai ashirin da suna da takwas kai za ka yi sallah yau tun da ana sallah a Najeriya ko da ka ji an ce a Najeriya ana sallah za ka yi sallah ne da najeriya ko za ka yi da ta mutanen saudiya lokacin tun da ka bar najeriya hukuncin can ya kama ka haka kaddara kuma rashin sa'a aka yi saudiya ka je sai aka ɗauko azumi da kai a can najeriya an ɗauki azumi ranar alhamis saudiya sai ranar juma'a yayin da ka zo najeriya nan ana da azumi ashirin da tara kai kuma kana da nawa ashirin da takwas sai najeriya aka ce an ga azumi gobe za a yi sallah sai ka ce a ah, ni ba zan yi sallah ba sai na sai da yan saudiya ana sallah kai kana azumi haka za ka yi tunda ka zo Najeriya hukuncin Najeriya yayi ne ya kama ka ka'idar shari'a ke yayin da ka bar gari ka tafi wani gari hukuncin can garin ya kama ka da haka idan alhaji ya tashi daga nan gurin in kai tsaye daga nan gurin Madina za ki a daga daga in kai tsaye daga nan gurin wato Makka za shi kaga ba ruwan shi dawa da miƙatun mutanen Madina da miƙatun da ya dace ta hanyar da aka bar shi zai ɗauka kuma ta iya yiwa ka tashi daga nan din amma ba na ba jirgin da ka shiga ba kai tsaye zai dauke ka daga nan gurin zuwa jidda ba ka shiga jirgin KLM wanda sai ya je Amsterdam sannan daga nan gurin ya taho kasar Saudiya ba nan ne bane ba abu da kai ta kan bukatun nan da ka saba to ya zaka yi zaka dauko daga bi bukatun ko ba zaka dauko ba kaga dole ka dauko daga can sannan a yanzu a aikin hajjin nan ma da ya wuce na bana har a na bara an rika samun hukumomin Saudiya suna barin waɗansu jiragen da suke tashi daga nan Najeriya kai tsaye za su zargi zuwa ina Madina to a nan gurin da dai lokacin da aka je miƙatin ka nan gurin kenan sai ka sanya ihrami ko kuma za ka bari sai an je Madina an je Madina ba za ka dauka daga nan gurin ba dan ka ka kawo nan gurin kuma ma ba ta wajen za a bi da kai ba da haka ya yan uwa mu rinka dauka al'amuran da sauki waɗannan fatawoyi tun lokacin su shekul islam ibn taymiya sun yi su sun gaba shekara 700 bayar ta wuce baya tarihi a cikin majmu'ul fatawa ga tunan gurin manyan malami na kasar Saudiya da sun yi rubuce rubuce akan irin Sheikh Ibn Baz Sheikh Salih Ibn Uthaymeen zai zama abin mamaki yanzu kuma mu fara da wani sabon abin da babu shi a da cikin addini da wannan karshen ta mu je mu fada cikin bid'a kar mu yi abin da zamu je mu jefa kanmu cikin bid'a ina fata an fahimta wallahi